واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يومنا يبت الله دي ترى وتن ترى وتن رمضان da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai a da shida wanda ta daidai da tara ga watan hudu watan mari kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na biyar Allah subhanahu ta'ala ya sake kaddara haduwar ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan hedikwatar jama'a fi zalatul bid'a wa iqamati sunna ta sa reshen karamar hukumar boko na unguwar hausa kwatas garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori guda ashirin da takwas da suka saura bayan hijira ta uku a jerin surorin alkurani daga sama ta tamanin da tara a tsanin sokar alkurani ta ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta shida da izinin allah ya za mu tashi farkon tafsirin aya ta bakwai da fatan allah ya taimake mu ya sa mu tashi na'am allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أن نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بارك الله فيك يوم ما صار بركة إذا كنا تناوى ayoyin da muka tsaya a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin matsayinsa ne shi ya saukar da alƙur'ani wanda zai a alaikar gida kuma Allah la ilaha illa hu nazzala alaikar gida bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil Allah bayan yayi wannan bayanai yayi bayanin sifarsa To yau ko wannan aya ita ma dore ne akan dai wancan bayani da Allah yi. Ita huwa allazi anzala alayka alkitab. Allah nan da ake cewa ku bauta masa. Allah nan da babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi. Shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka. Ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Minu ayatu kamar. daga cikin ayoyin ko daga cikin littafin akwai ayoyi muhkamai wanda bayanin sadiri kuma tun da aka sokar da su har yau suna aiki hunna ummul kitab waɗannan sun su ne ummul kitab asalin al'um mujtama'u wa maraddu shay' wato matattara makomar abu daga nan ya ke da mahaifiya al'umma uwa saboda komai na ɗa tattaruwa yake zuwa cikin ta kun ga ruwan halittar ɗa namiji shi yake fita daga cikin sai shiga na cikin mahaifar uwa kaga ya tattaru zuwa cikin na ta sai ya sauko inda za a haɗu to sannan duk abin da za a ba ɗan ya ci lalace huwa da biyu sauwir kumfin arhani ta nan dai matasarar ike abin nan to za ka ce wanda ummul kitabi ko ummul abu shine matasarar wannan abin to akwai su wasu malamai su ce wanda ummul kitabi ana nufin ita fatiha saboda sunanta ummul kitab daga cikin ayin nan muhkamai akwai ummul kitabi surat ummul kitab wa huwa qawlun mutashabiha akwai kuma su ayoyi daga cikin sa masu rikitarwa ne ba za ka san ma'anar su ba kai tsaye sai ka tsaya ka bincike sai ka tsaya ka yi bibiya za mu zo mu ji bayani insha Allah fa amma alladheena fi qulubihim zayghun to kun ga waɗanda akwai karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha min sai su dinga gangantar bibiyar abin da yake mai runarwa mai rikitarwa mai kamanceceniya a cikinsa suna yin haka ya za a alfitna don neman fitina su batar da mutane wa mutu za a tawili kuma saboda suna neman fassara ko su karkatar da ma'anar zuwa wata ma'ana wanda ba ita ce aka saka wannan ma'anar a asali ba wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah tare da cewa ba wanda ya san masalar wannan abin zane na hakika sai Allah madaukaki warrasikhuna fil ilmi da kuma tabbatattu a cikin ilimi wannan wata fassara idan kai wakati anan warrasikhuna fil ilmi amma idan ka kace warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi to su kansu ma'abota ilimi tabbatattu a cikin ilimi abin da ya shafi ta shafi'i sai dai su ce mun yi imani da shi kullum min inda rabbina da muhkamin da shafi da daga lokacin yi dubi wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke wa'azantuwa ya san haka ba sai ma gota hankali ma gota hankali su ne duk abin da ya zo musu daga wajen Allah ya zo musu daga wajen manzo Allah sun fahimta ko ba su fahimta ba suna karɓar sa ala na'im wa sun sani babu wasa babu wani babu karya babu gangan a cikin maganganun Allah ko na manzo Allah yanzu suna jingina aibu na tawaya zuwa gare su amma babu tawaya a maganar Allah ko a maganar manzo Allah mu ne ko kai ne ko ne ne ko ke ce ko kowa ya je gane mu shine da gane ba amma maganar Allah babu aibu a shi. babu cewa ainihin wannan abin ba shi da amfani yawa masu albarka wannan aya asali ce a cikin alkur'ani wanda saninta yana da muhimmanci kwarai da gaske da haka ne mutum zai iya fahimtar sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ce wanda ne an zala alaikar kitab minhu ayatun muhkamatun wannan minhu bittifaqil ulama ta tabi'in wato sashin alqur'ani muhkam sashin sa kuma wuce shafi to amma wannan zai iya yin karo na wani wurin Allah ya ce Qur'ani gaba sai ta mukaff ne arama sura ta 11 sura ruhu Allah ya ce alif lam ra kitabun كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن alif خبير الله alif لام را ألف لام را الله yake nufi shi kadai kitabun shi wannan littafi wani irin littafi ne uhkimat ayatu duk ayoyin sa musamai akwai gwaninta a cikin su akwai birgewa akwai bankaye in ana karanta su kana ganin kana sani ko baka sani ake cewa ba wannan abin da ake faɗa is very very unique wata magana ce ta musamman ta fi ƙarfin magana ɗan adam daga Qur'ani Allah ya ce haka yi thumma fussilat sannan aka yi bayanin su dalla dalla min hakimin khabir daga wurin wanda yake gwani ko masani shine Allah kai da ganin tsarin alqur'ani ka san akwai ilimi a ciki to kaga nan ci qur'ani uhkimat madaya ta'ala ramma in ka tafi sura ta 39 a suratul zumar الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود نعم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء نعم ومن يضلل الله فما له من هاد بارك الله فيك الله يجعل الله مدة أحسن الحديث Allah shi ne wannan da ya saukar da mafi kyawun magana. Mana ko akwai wata magana mai kyau, to ta Allah ta fi kyau. Allahu nazzala ahsanul hadith kitaban mutashabihan shi Qur'ani wanda Allah ya saukar wani littafi ne mutashabihan mai rikitarwa. Masaniya kuma yana biyan ta abu, ya kawo negative ko ya kawo positive ya kawo negative. ya kawo namiji ya kawo mace ya kawo fari ya kawo baki ya kawo dogo ya kawo gajere ya kawo kakkaura ya kawo tiriri ya kawo haske ya kawo duhu ya kawo kaza ya kawo kaza ga halal ga haram ga nafis ga musu ga am ga ha ga mujmal ga mubayyan ga mutashabi ga muhkam masaniya bibi yake kawo yayi zancen aljanna yayi zancen wuta yayi zancen duniya yayi na lahira ya yi zancen ubangiji ya yi maganar bayi ya yi maganar sama ya yi maganar ƙasa ya yi maganar farko ya yi ta ƙarshe Za a zin da yake kawo face ne ne yake kawo shi masaniya ta kashe irru min hududin da ne ya kashe na rabbahu in ana karanta shi ga masu tsoron ubangiji zukatan su sai su rinka raurawa suna kaduwa suna jin tsoron kada fa yanzu yanzu abin zai faru ثم تلين جلوده وقلوبهم إلى ذكر الله أما idan suka tuna Allah suka tuna yalwar falalarsa yalwar rahamarsa yalwar jin kansa yalwar tausayinsa yalwar alkhairinsa yawan albarkarsa talilu jululuhu sai kuma zakatan nasu fatin su da sanyi cewa duk yanayin da suka shiga a yalwa da falala da tausayi irin na Allah Allah ne tausaya musu Allah ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shiriyar Allah ce ke shiriyar da ita yake shiriyar da wanda ya so zuwa gare ta Allah ya samu na cikin su wa man yudlilillah wanda duk Allah ya batar Allah ta tsare ku fa malahu min had babu ki shiriyar da shi to ma'anin shi nan kuma Qur'ani ya ce duka sun zama shabi to ga kuma wannan aya ce minu ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat to wanne za mu dauka gaba da yansa muhkam ne gaba ɗayansa mutashabi ne ko kuwa wani mukam wani mutashabi waɗansu malamai na tafsiri sai suka tafi zuwa kan wannan ayar amma imamu qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sana tafsirul qurtubi sai ce duk ba abu haka ba ba haka abin yake ba can da Allah ya maganar fusilat ayatul qur'ani gaba ɗaya mukam ne yana nufin zubin sani tsarinsa karatunsa zubin ayoyinsa jerin surorinsa jerin harufansa jerin kalmominsa inda aka sa waka inda ake wato ake karanta shi ake ji duk surar da ake karantawa za ka ga abin da take bayani inda take tsayawa da haka ya kamata ta tsaya tsarin ne wato kwar a waka a hausa ko na da ke cewa kwar ko baiti misali duk aya ko duk sura idan ka bi inda take karewa za ka ga cewa ta dace ta kare a hakan idan ya amalun yafqahun yu'minun ah muqinin fatihin ah tawwaba afwaja ah Allah ya sa annas min aljinnati wan nas nas nas waqaf hasad hasidin idza uqad Allah ya sa kuna ganewa irin wannan tsayin karewar da take yi to tsarin Qur'ani gaba ɗaya haka yana da kyau Allah ya ya nuna gwaninta da kwarewa da hikima a cikin haka da aka ice da shi kitabun wa hikmat ayat kuma saboda tsabar tsarinsa ne isa ya ce duk wanda ya san ya isa shi ma ya kawo irin wannan bai ware kowa ba ko mutum ko aljan ko ma a yi taron dangi a hannu a kawo irin wannan ƙuranin ba za a kawo irinsa ba da haka ne alwali bin al-mughira da suka so ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ki saurari abin da yake faɗa kuma ba su magana guda ɗaya kan alƙur'ani da ya shiga ya saurari alƙur'ani Allah sallah sallah da ya fito matsiyacin Abuja matsayacin matsiyacin kenan ku ina fitowa sai ce wallahi laqad kharajta بوجه غير الوجه الذي دخلت به على محمد شو wallahi ka fito da fuskar da ba ne suka shiga wajen Muhammadu sai ce shi kul bada muna sauraron da ya tashi bayi da bayani sai ce lallai ni tana dauka ganni kamar sani a cikin ku kaf ba wanda ya kai da sanin bokanci ba wanda ya kai da sanin maganar sihiri ba wanda ya kai ni sanin waka ba wanda ya kai ni sanin kulbobi na larabawa annasar wa shi'ir ita duk kun sani ni yayanku ne a haka ba wanda ya kai ni ita kuma na san maganganu har waɗanda aljanu ne suka faɗe su ita to na shiga wajen Muhammadu abinda na je yana faɗa ba waka bace ba bokanci bane ba sihiri bane ba dabo bane ba fa'ida bane wata magana ce da kai kana jinta ka san wannan maganar gaskiya ce tabbas ita kuma wannan abin da yake faɗa na ga ya yi diyoji jijiyar ta kama kasa kuma na ga kasangalin bishiyar ya yi kauri kuma na ga rassan sun bazu ita ganyayen kuma sun yi inuwa ko sun yi kwarra lub lub lub sannan ƴaƴan itatuwa suna shirin nuna to sai suka yi shiru sai suka ce kenan yanzu dai yi imani da shi ya ba imani da ya shi ba ita amma dai wannan ta ce hakika da ke gaya ba. suka ce to ba za mu yadda da kai ba sai ka faɗi wata mummunar magana a kan ya shiru ya yi tunani ya kuma yi tunani ya yi tunani ya kuma yi tunani karshe faɗi abin da ya faɗa ne Allah ya mana hikaya ثم sun ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر نعم لا تبكي لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها عليها تسعة عشر بارك الله فيك Allah ce sun mana ma da suka ce sai magana sai yi tunani sun ma'abasa sai ya ɓata burai haka igin mai fuska wa basar idan take ta faƙala sai yi buɗe bakin shi in haza illa sihiri yi musa ce wannan sihiri ne da aka gano shi wanda da mu musan shi ba. wato a iya abin da muka sani yanzu shi ya zo da wani abu sabu. sai ce sihiri ne in haza illa sihirin usar. in haza illa qaulul bashar yace wannan ba komai bane magana ce ta mutum kaga ya kare ta shi. dazu ya ce ba maganar mutum bace yanzu kuma ya ya ce maganar mutum ce to idan mutum ya ƙi gaskiya to sai kuma ya kare ta kansa da kansa saboda kin gaskiya ƙarya ce Allah ya sa kun gane to idan ko mutum ya ƙi ƙarya gaskiya to duk abin da zai yi kuma ƙarya ne da haka ɗazu ya ce ba maganar mutum ba ce amma yanzu kuma ya ce maganar mutum ce kenan ya ta kansa da kansa insha Allah ya ce san uslihi saqar da sannu zai shigar da shi wutar sakara wa ma adraka ma sakar me sanar da kai ya ke cewa wutar sakara yace lawahatu sawsuli sakar wa ma adraka la sakar ma sakar la tubqi wa la ita wata irin wuta ce ba ta wanzar da mutum a rayuwa kuma ba ta kyale shi ga barin azaba in aka saka shi azaba ce mata turciya ko yaushe a cikin ta yake lawahatu lil bashar tana kone fata kuma ta yi masa kullama mazjaluduhum juluduhum majalnahum juludan ghayra إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا نعم كلما نضجت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعم إن الله كان عزيزا حكيما الله يتي إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafirta tsofan sulihim nara da sannu za mu shigar da su wuta kullama mazijat jajjalo duk sanda fatun su suka nuna suka kone baddalnahum gaira a sai mu musanya musu waɗansu fatin ba waɗannan ba wannan sai yake nuna cewa ce da fata ake jin abu haka taba ka a jikinka fata ita ce take take kai maka sako wannan santsi ne wannan laushi ne wannan kaushi ne wannan sanyi ne wannan zafi ne wannan kaza ne da haka har kan harshenka fata ce an fahimta kaga kai da ba a gane wani abu a kansa sai aka sa masa ne suma kaga da za a sa maka wuta a ka kanka iko ne idan da je jikin fata ba za ka ci ba da haka waɗannan da suke zakin gona musu gashi ba sa ji ko na gashin da ake ba sa jin zafin amma idan abin da ake yi can ƙasa suna ji dan ya taba fata to wannan wani bincike ne da jami'ar Cambridge ta yi mecece madda maddatul his a jikin ɗan adam ɗan adam da wannan abu yake ji suka ji suka ba zama suka ta bincike wasu suka ce kwakwalwa ce wasu suka ce kunne ne wasu suka ce kaza ne suka gama kaf da aka zo bincike ya gare ta su sai suka tambayi wani malami na musulunci sai ce a ai duk waɗannan abubuwan ba da su ake ji ba abinda Allah yake ana ji da shi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab da haka yanzu ku je ku sake bincike da suka je aka bincika sai aka gane da fata ake ji sai fata ta kai wa kwakwalwa sa ne ta kuma kwakwalwa ta tura sauran jiki ta to ga kaza nan ga kaza da haka fata da ita ake jin sanyi da ya dace jin zafi da ya dace jin duk wani abu da ji ake yi ba na ɗanɗano ba amma har na ɗanɗano shi ma fata ce kai har ni da kake yi da kulle fata ce dan abin da yake kullutun da yake jin ya menene wani abu ne a nannaɗe aka sa wata fata very slight to duk abin da ya taɓa ta za ka ji idan ta huje take cracking to shine ake samun kurumta sai zama tun mutum baya ji ina fatan mun gani saboda mai fatan da take kai jin yanzu babu ita ko mun fahimta jama'a to sannan wannan nan fatan kullun da kuka gani receivers ne receiving suke yi idan aka yi magana da za ka samu mutumin da bai da waɗannan fatin aka yi magana sai ka je ta gefen da yake magana ka kai magana sannan ki saboda bai da receiver ko irin mutanen da za ka bi kunnen su ya ya kwanta su ma suna receiver su tana da low capacity da haka magana in an yi sai an je kusa da su sannan ta receiver Kuma mu fahimta jama'a fata dai da ta ce Allah ko ta ce abar da Allah ya tattala da ya ta ce ake ji har kan ka da kake gani fata ce fata ce da haka idan wani abu ya zo ake sha da shi yana yake iya kwanciya a kai kuma ya aiki a cire kamar inda majebi yake jeme fata gashin ba na sama yake jemewa ba sai fata ta asali gashin yake jemewa ko sai fatar ta bi ta fito asali to da haka Allah ya ce san usrihi sakar wa ma azraka ma sakar la tubqi wa la tazar sawa'atul lil bashar alaiha 19 akwai masu tsaron wuta mala'iku goma sha tara da su suke tsaranta kowanne guda ɗaya daga cikinsu jiyar da duniya gaba ɗaya. Misali in kana so ka san girman mala'ika da irin yadda Allah ya bashi iko karanta kistar mutanen annabi Lut. Allah ya aiko mala'iku guda goma. Mala'ika ɗaya daga cikinsu shi ya cire fufukensa matashiya. Matashiya, ƙaramin fufuke kenan. Sai sa ƙarshen tsinin gashi na ƙarshen fuffuken sai iwa waso garin ƙudu ko sado kamar yadda ya zo a ruwayoyi tun daga ƙasan bakwai ya daga ta sama da ne gefen gashin eh, fufuke matashiya wannan idan ya fusa gashin gaba daya yaya to idan ya sa fufukan gaba daya yaya kaga zai ɗebe duniya gaba daya an fahimta to irin waɗannan guda sha tara su suke tsaron wuta ashe lallai wuta al'amarin ta neman tsoro ne to da haka dai taksha'iru min ya ladina yakhshawna rabbahum masu tsoron ubangiji in ana musu bayanin lahira ana musu bayanin wuta sai su ji kamar ma ga kawai ta wuta same su to ba dai an tafi ana maganar rahama kuma suna gutanyawa su ji rahama da ruwa ta Allah za su iya sa su samu rahamar Allah to dai wannan Qur'anin cewa minhu ayatu muhkamat wa ukhra mutashabihat ba yana magana kan wanda ilham din bane haka nan da yace gaba ɗayan su mutashabih ne ba ina magana kan bangaren rudarwa bane a Qur'ani yana da kamanceceniya da juna wajen karatu Allah ya sa mun gani sashin sa yana kama da sashi kisoshin suna kama da juna misali in kaga inda Allah ya bani kisan annabi Adam a cikin suratul araf misali sai kaga tana kama da inda ya bayar da labarin sa ainihin a wani bangare a bakara wani bangare a yunus wani bangare a kaza an gane ta inda idan baka san qur'ani ma yadda ya kamata ba sai sashin sa ya ringa shiga gare ka kana karanta nan ka kuma kana karanta ko kuma ainihin wato wata aya kaga cewa idan ka zo wai ita ce anan ko ita ce anan saboda me in ka saka ta anan tayi in ka saka ta anan tayi bari ba ku tsari duba suratul nazi'at ayoyi biyar na ƙarshe yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فإذا كذو sai ka zo kana tunanin wacce ce gabanin wannan wacce kafin wannan saboda me suna kamanceceniya a jeri to da haka wannan kamanceceniyar yake a ita ake nufi amma ta nan ba ita ake nufi ba kuma wannan magana ta imam al-qurtubi ita ce daidai cewa a nan da muhkam nan ba shi ne muhkam a fusilat ba ba muta mutashabi a zumar ba ba su bane wanda ina magana tsarin sa ne da zubin sa inda yake da an kyautata zubin sa wanda kuma yana maganar kamancece ne a kissa kamancece ne a labarai kamancece ne a hikaya kamancece ne a hukunce hukunce a bayani a wuri kaza a bayani a wuri kaza su wannan abin da muka yake nufi nan. wanne za a aiki da shi wanne ne ba za a aiki da shi ba wanne ya fara zuwa wanne ne ya zo daga baya to wanda ya fara zuwa shine shabin wanda ya zo daga baya daga ƙarshe shine muhkam wato wancan ba da shi za a aiki ba wannan da shi za a aiki bari ba ku misali Allah subhanahu wata'ala a farkon farkon musulunci an zo ne an bar mace idan mijinta ya mutu za ta yi idda ta kama shekara guda kamar yadda ake a zamanin jahiliya sai Allah subhanahu ta'ala ya so in sanya sauya wannan hukunci maimakon mace ta zauna shekara guda ba wanka ba shiga cikin jama'a ba kwanciya a wuri mai kyau ba sa kaya masu kyau in aka saka ta a takaba ba za a cire ta ba sai da ta gama kuma idan ta tashi fitowa ma za a kawo wata dabba ko jaki ko doki ko akuya ko kaza ko wani abu dai gwargwadon karfin su danginta da dangin mijinta wanda za ta ɗauki wani abu yawanci kashin dabbobi ta jefi wannan abin da shi idan abin ya mutu to ya ta kabata kowa zai aure ta lafiya ba zai zama tun ya aure ta zai mutu ba Allah wannan ba jahiliya ba ce jahiliya ce haka suke yi a da in mijin mace ya mutu shekara guda za ke ba ta shigo cikin mutane dama duk gida akwai wurin da nan mata suke zuwa in suna al'ada nan suke wa ake ware idan mace tana al'ada za ta sa kayan tana al'ada sai ta shiga wurin iya kwanakin da take yi ba wanka ba shiga cikin jama'a ba mai hira da ita sai dai ta yi sa'a wanda kuma ta samu al'ada ita ba ta je su hazu amma ko abinci za a miƙa mata sai dai ta kawo kwanan ta azurara mata musulunci ya zo ta a daina ba ki dan mace tana al'ada ba na jinsa ba ce najasa ce dai take fita daga jikinta amma ita ba najasa ba ce za a yi komai da ita za a zauna da ita za a kwanta da ita za a ci da ita za a yi hira da ita duk wani abu da ake za ta yi wa mutane abinci su ci za ta taba za a taba ta ba abin da ba za a yi ba illa abu daya shine mijinta ba zai sadu da ita saduwa aure ba musulunci ya yi tosu ko ya yi tosu ba kaga ya yi tosu to idan kuma mutuwa mijinta ya yi to za ta shiga wannan wurin da sai ta shekara da aka za a yi mata wankan shiga ta kaba har yanzu a gargajiya akwai masu yi wankan shiga ta kaba wai mace ta mijinta ya mutu wai za a yi mata wankan shiga ta kaba ba ta fara ta kaba ba jira da aka samu wata tsohuwa wanda ba ta san da him ba ba a halari ba ishimawi balle iziya ko da tsala wai ta ce za ta zo ta mata wankan shiga ta kaba wai ta saka ta a ta kaba daga lokacin da mijin mace ya fita ta shiga ta kaba to da musulunci izo sai ibar wannan shekara din amma babu maganar cewa ba za ta shiga cikin mutane ba ba za a yi mu'amala da ita ba ba za ta iya canza kaya ba ba za ta yi wanka ba za ta yi wanka za ta yi komai amma za ta yi abin da ake cewa ihdad me ihdad dole ta ne sanci duk abin da zai motsa sha'awarta ko ya motsa wani sha'awarsa dalilinta ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba amma za ta yi wanka da sabulu mai kanshi don kan jikin mai wari ba za ta ɗau sabulun wanki mai wari ta wanka da shi ba amma kuma kar ta samu sabulu wa wanda yake yana kanshi sosai ta wanka da shi don zai haifar mata da mutuna, za ta ji tana shawar da namiji musamman tun da ta san da namiji ba za ta fesa turare ba in ta tashi cin abu ba za ta cinye maikon da ɗabi'arsa da an ci sha'awa za ta motsa ba amma wai ba ba za ta ci nama ba akwai nama da ɗabi'arsa kana gama cin sha'awar da mata ta to ba za ta ci irin wannan ba dan ne idan sha'awar ta ta motsa in aka yi rashin a sai ta je ta Allah akwai wasu abubuwa na sha da ɗabi'arsu shine su motsa sha'awar mutum ba za ta sha su ba ba za ta yi kwalliya kwalliyar da za ta motsa mata sha'awa ko ta motsa wani sha'awar ba ba za ta yi ba amma za ta sauya kaya kullum za ta iya wanka kullum za ta iya abin nan dan shafa mai musamman idan ba ta shafa ba za ta yi fata za ta iya samun matsala amma kar ta shafa wanda zai zama tana gare ta ko ga wani ta amma za ta shekara guda to ana nan ana nan sai Allah ya ce janye wannan tsari e mayar da wannan tsarin na shekara guda wasiya amma abin da yake haƙƙi wajibi shine in mijinta ya mutu idan tana da ciki ta haihu in ba ta da ciki ta wata wata kwana ko Allah ce wallazi ne to ko na biyu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وكنا من سامو تشابه أكاراتو saboda ni ba wannan nake so in kawo ba ɗayar da ke so ya kawo wallazi ne ta kuma da bin kuma ya zaru wallazi ne ta wafau minkum wa ya na azwajan ya tarabbas na bi an fusihin na arba'ata askurin wa asra barakallahu fi hasbuk sai yanzu kun ga mun samu ayoyin guda biyu Allah rama ya mana kwan gaba baya to a asali wancan da ya fara karanta dama ita ta fara soka ko ita aka fara magana a kanta ko ita ce hukunci yake kanta daga baya sai aka kawo da hukunci والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه Wa وعشرا waɗanda suka mutu daga cikinku ko suke mutuwa daga cikinku su bar matan aure za su yi jinkiri wa kawunan su gaba da yin aure wata hudu da kwana goma in ta girga waɗannan kwanakin to ta gama idda kuma watan eh, ta gama ta kaba dai to da idda da ta kama da abu ɗaya ne an gani illa ana ta idda ta saki a ce idda wannan kuma da ta kama a ce ihdad saboda abin da yake cikin ihdad na eh, eh, eh, iddar mutuwa ba shi a cikin iddar salat an gani to wanda ta gama ta kama babu ciki wata hudu da kwana goma yanzu wannan shine hukunci idan tana da ciki Allah ya ce a sura ta biyar wa ulatul ahmali ajaluhunna وولاة الأحمال أجل ajalu ajaluhunna يضعن حملهن بارك الله فيك waɗanda mazan su suka mutu suka bar su ko suka sake su to ajaluhunna an yabana hamlahunna lokacin gama iddar su in saki ne ta kabar su in mutuwa ce su haihu an fahimta za mu zo mu ji wata tattauna tsakanin malamai akan wannan matsala kuma bara ma yanzu haka ku muke ta da kuka yi magana akan walwalidatu yurdina to amma dai abinda muke magana a yanzu shine idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki ba zancen wata wadda kwana goma sai ta haihu idan ta haihu da kyautawar ido daga mutuwarsa shikenan ta gaba ta gaba ta kaba sai yi dama ta kabar hikimarta don a san da ciki ne ko babu an gane ku sai yanzu ta haihu akwai ciki babu ciki me yasa aka ce wata wannan kwana goma Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana yana tafiya a cikin garin Madina da daddare dan ɗabi'arsa ce yakan yi shawagi ran gadi da daddare ina bin lungu lungu furti furti a matsayinsa na shugaba ina jin mai mutane suke faɗa gabanci. sai yana wuce ta bayan wani gida sai ji wata mata tana waƙoƙi a biyar. tana tafawala hazan lailu wa da jawanibu wa laysa ma'il yawma anisu yu'anisu لولا الله الذي كنت أراقبه لا تحرك من هذا السبيل جوانبه tace daren yayi tsayi gefansa sun yi fadi sun jaye da yawa kuma ba da wani abokin kira ba wani da zai ɗaya mai kewa ba wani zai komai tace ba dan Allah da nake tsoro ba tace da a daren nan sai an samu gadon nan sai gefen gefansa ya motsa ma'ana sai wani ya zo ya kwanta da ya tafi shi Umar dan Khattab sai bar wani baran sai ce ga igadin kofar gidan da safa awwalu ma yaji bai kawo wannan mata a hukunta ta saboda tana da awar za ta yi zina kenan wannan bara i zauna gari ya waye sai ita tafi da wannan mata da suka je wajen amirul mu'minin sai ce mun wuce da daddare jiya mun ji kina kaza kaza ashe kaza kaza kaza Ika mata da fada to hukunta ki za a yi sai ta ce amirul mu'minin ina zauji tuti ba fi gazwati kaza wa kaza sittat ashhur ta ce mijina ne ya ta wajen yaƙi yana cikin waɗanda aka tura yaƙi wuri kaza wata shida yanzu baya nan sai ce wa mafi zak to sai ne bai na ce yana san wadada ba bai na wajen yaƙi ba wanda ya je yaƙi don ɗaukaka addinin Allah yana da lada kuma bai da Su ce amirin mu'minin wata shida isa sun sami Su ce wata shida ba amirin mu'minin har yanzu shi bai gane ba ƙarshe sai wani mufti na tsaye ba shi fatawa ya ce ya amirin mu'minin na tsaya saurari maganar matan nan mai take nufi wata shida mutum da yana wajen yaƙi ba zai ba da wannan labari umar ina tashi sai ta gode ya hafsa Allah ya kara mata yadda mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai eh, shi ma baban nata yanzu ita baban Umar mu'mini ne kuma mu'mini bane wa azwajuhu ummahatu da kai ita shi ma babar ta ce yanzu a hukuncin musulunci sai je ta hamsa ta tana idan mace ta riga ta san ɗa namiji wata nawa take iya haƙuri ba tare da ɗan namiji ba sai ta ce wata uku wata uku ta ce in ya wuce wata uku to akwai matsala ta ce don haka ne kaji Allah ya sanya ta kabar mace wata huɗu da kwana goma idan akwai ciki a wata uku cikin zai bayyana ko kun fahimta jama'a saboda ne ai mace tana gane ta samu juna idan ba ta ga ta yi al'ada ba to mostly kuma wannan kuskure ne da mata suke yi da aka sai ta jika maka aiki idan ta bata ga wata ba jini ba wannan watan sai ta fara lissafi wannan watan shine ciki wata daya ta rufiya ba za ta je na ganin jini ba sai ciki ya shiga da wata daya sannan a wata na ne ba za ta ga jini ba ko kuma fahimta jama'a da haka sai ka zo kana lissafi matar ka za ta haihu gabanin azumi ran ne ga watan azumi sai ta haihu a bayan azumi nake so in ce saboda haka kai duk shirin da kake yi za a gama ramadan in ya so a wancan watan kai shirin ne haihuwa saboda haka sai ka gama shiri tsam na ramadan sai su jirki shi maka ce a watan ramadan ka gama da jami ya tashi to wannan kuskure ne da mata suke yi da yawa ba kya lissafa daga watan da kika gama kika al'ada ba daga wancan watan zaki lissafa saboda wancan watan ba za ki ga jini ba ko ba za ki samu ciki ba sai ya zama so jinin wannan watan ya wuce Allah ya sa kun gane to kuma a cikinsa ne ya shiga don haka yanzu da zai zo wannan watan mani ne da haka bai fara cikin wani abu ba da haka zai fito da shi Allah ya sa mun gani akwai littafi eh, risala fi ahkamul jima'a tabi'iyya eh, da muke karanta yau muka fara da mata za su ji na abubuwa mun fahimta to da haka yanzu idan bata gani ba a wata na biyu bata gani ba a wata na uku to lallai ba ta da ciki to amma za ta iya yiwuwa mijin nan nata da ya mutu saduwar da suka yi ta ƙarshe ya mutu a lokacin cikin ya shiga wannan wata na ɗaya dama ba za ta gaji ne wata na biyu ba lalle ta gan shi ba za ta iya ganin wata na uku ba lalle ta gani ba za ta iya ganin saboda me babu ba shi ɗan baya samun ruwan da yake sha ballantana ya ci gaba da haɓaka ya buƙaci wani abu ko mun fahimta jama'a to da haka yanzu aka ya kwanta to in aka yi wata uku su haƙuri mace ta ɗana miji ya gani yan sai ne sai kuma assignment wani aiki ne za ta yi yanzu wata na hudu zafin sha'awa da take da shi zai san akwai ciki sai ya motsa sai an san da shi to ta yi akwai cikin amma ya mace ce ba ta da kazar-kazar to shi ne ma'anin wannan kwana goma da ake karawa saboda wannan kwana goma yanzu tura ta kai ne ta kai bango kenan to inda da ake wannan kwana goma ciki bai bayyana ba wannan matar ba ta da ciki da aka ta nemi miji da aure sai na na hasa cewa umar wannan bayani to shi ne umar sai ya dawo yana astaghfirullah ita shi ya dade yana zalunta mata a turan miji shi tafiya wata shida wata bakwai shekara matarsa tana nan a ce hakuri suke kawai mutunci ne yake tsaron su sai dawo sai i doka kar a tura soja kar a tura mayaki wajen yaƙi fiye da wata uku da haka duk wata uku akwai masu dawowa wata uku akwai masu tafiya Allah ya sa mun gani kuma mu sha da ciki shine wata hudu da kwana goma to idan tana da ciki sai sanda ta haihu me yasa aka ce in tana da ciki sai ta haihu saboda mace idan tana da ciki musamman in ya girma ba ka safai kuma take sha'awar namiji ba Ta kan yi sha'awar ba amma ba ka safai ba wannan laulayin ciki wannan wane ne ciwon ciki wannan wane ne duk ina sa ina mantar da ita abu da ke ta sha'awa da haka in dan kai ne in dan ita ne ka kyale ta kai da ita sai ta yi sai ta yi arba'in Allah ya sa mun fahimta to da haka za ka ci wata wata kwana goma ko ta haihu to wannan wasiya kuma sai aka bata a matsayin wasiya to yanzu kun gane yanzu muhkam shine wanne wata hudu da kwana goma ko matar da mijinta ya mutu ya barta da ciki da haihu wannan mutashabih shekara guda wasiya ce in kayi ta zauna in ta ga dama in bata ga dama ba ko kayi wasiyar ta ce ta ba za ta zauna ina fatan mun gadi to ne minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa gadi akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya hadisin na Aisha wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sai Muslim cewa manzo Allah sallallahu ya karanta wannan aya sai ce idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina tabbahum Allah fahdharuhum in kuka ga waɗanda suke bin abin da yake mai rikitarwa daga cikin alkur'ani to su ne waɗanda Allah yake magana kan su da haka ku kiyaye su dan me in ka ji su za su batar da kai ina fatan mun gane abu umama sadi dan ajlan Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya je masallacin Dimashka sai je ta da wasu kawunan an kakkafe su sai ce waɗannan kawunan fa sai aka ce aina hawari ne hawarijawa gyauran shi'a sai ce su ne nan aka yi holinsu aka ce eh, daga ina aka ce daga iraki ake kawo su sai abu umama ya ce kilabun na kilabun na kilabun na kan nukan wuta kan nukan wuta kan nukan wuta ya fita sau sharru katla ta hatar zillin sama ita waɗannan su ne mafiya sharrin waɗanda aka kashe a ƙarƙashin sama ko ba liman katalahu wa katalu albarka alkhairi ya kam ya jema wanda suke kashe su ko wanda suka kashe in kai kashe kashe su ka samu alkhairi ka dace da alkhairi in sun suka kashe ka ka dace da alkhairi ya faɗa ka uku sannan kuma sai saka kuka aka ce don me kake kuka Ya ce yana tausaya musu ne yace da musulmi ne amma sun kafirta da can menene su musulmi ne yace amma sun kafirta menene ikafirta su sai karanta wannan aya menene من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله sun bi tawilin Qur'ani sun bi mutashabi da haka sai suka bata suka ma fita daga musulunci amma suna da aure musulmi akwai irin su da yawa yanzu ka samu nan shi a sai dauka shi musulmi ko ka dinga ganin samun sai musulmi Allah ya sa kun gani a shi'a daban musulunci da amma ya tasattaru in dai dan shi'a ne shi ya san ba musulmi bane in dai dan shi'a ne ya san shi ba musulmi bane amma waɗansu da an yaudare su suna sa wata kokuwa wata bakar riga ko wani bakin wata bakar tagiya ko wani abin nan wannan yaudarar sa aka yi musu ma sun da ake ta shi'a Allah ya sa kun gani amma duk ɗan shi'a da ya da shi ɗan shi'a ne ya san shi ba musulmi ba ne saboda ne, a wajen ɗan shi'a original gangariya wannan ƙur'anin da yake hannun ba ƙur'ani ba ne ba shi ne ƙur'anin da Allah ya saukar ba ƙur'anin da Allah ya saukar sunansa mushaf Fatima waɗanda suka yarda da wannan ƙur'anin daga cikin su sun yarda cewa ƙur'anin ne amma kuma ba cikakke ba ne sun ce an shafa ayatul wilaya ko suratul wilaya ya zai na Amadu, aminu da biyu wa bin wali allazaini ma ilaiku. sun ce wannan ayar an shafe ta sun ce akwai ayoyi da suka yi magana a kan aliyu ɗan abi talib an cire su ba sa cin alkurani Da sun yarda da shi sun yarda wannan qur'anin cikakke ne sun yarda Allah ya ba qur'ani tsaro sun yadda Allah ya ce ba za a soya alkurani ba ba su yadda ba dan da sun yadda da sun yarda cewa Qur'ani nan ke ne kuma da ba su yarda cewa akwai wasu Qur'ani wai shi musa kwafi ba wannan wannan abin din shi'ar sun su ne taken ne sun sani har yanzu waɗannan ne yanzu mu rika sauraron su za su ringa cewa ai a cikin ruwayar kuma ta sunna ai an zo an ce an yi kaza an musanya kaza musanya kaza dan da aka hannata da Qur'ani a zamanin Usman dan Affan an dauki mutane aka fi harafi guda daya maimakon da harafi bakwai an fahimta da kana iya karanta Qur'ani da harufa bakwai amma yanzu sai dai ka karanta shi da harafi guda daya al-harful muttafaq alayhi amma ina da qira'o'i guda bakwai suka fashe suka ƙari samun goma suka fashe suka koma sha hudu ra'o'i ingantattu guda goma sha hudu ba su ne a harufa ba su ne harufa ba da harufan bisa misali abu hamza ina karanta inna nashi'atal a hiya wasu wat'an wa aswabu maimakon wa aqwam an fahimta wannan ƙira'a din harafi ne wato da yafqahun a inda yake ɗaukar ma'anan ya aqilun kana iya sa ya aqilun maimakon yafqahun din a inda yake ɗaukar ma'anan ya alamu kana iya sa ya alamu maimakon yafqahun saboda siyakin ayar ina baka bayanin nan yafqahun ne fi dacewa nan ya aqilun ne fi dacewa nan ya alamu ne fi dacewa Allah ya sa kun gani to wannan ada ana yi amma da aka ga mutane saɓani zai shiga tsakaninsu a koma ana hada ƙur'ani karo za ka ce to a tsora mutane akan harafi guda ɗaya shine harafin ƙwarai shawa wanda da shi aka so kasa ƙur'ani kuma manzan Allah ba ƙwarai shi ne waɗanda suka fi kowa sanin alƙur'ani ƙwarai shawa ne to da haka a zo kuma harshen larabci na ƙwarai shawa ya fi sauƙi shine central yare na larabawa wanda kowa ina fahimtar nasu amma wanda ba nasu ba ba kuma kowa ya fahimta ba misali yanzu idan ka zo muna da hausa maka yabo hausar kano hausar zaria hausar sokoto hausar kabbi hausar katsina hausar gobir an gane hausar daura to waɗannan hausa hausa hausa guda bakwai daidaitacciyar hausa ita ce duk wanda ya magana ne kana iya gane amma a sauran ba ba lallai ne in wani ya faɗi magana kai ka gane abin da yake nufi ba an fahimta ba ku gane ba kun gane to alhamdulillah bari ba ku misali Ka ga yanzu a sokwatanci ka ce gindin bishiya ba tsani in ka ce gindin bishiya ba tsani to amma su kuma abin da suke faɗa mu kuma in ka faɗa ba tsari Allah ya sa kun gane gutsun bishiyar can kun fahimta to kun ga a ce sai a samu daidaice, to sai a ce mai daidaitacciyar hausa shine wanda duk wanda ya magana waɗancan ko shi ya faɗa kowa zai gani. amma idan wancan ya faɗa ba lallai ne wancan ya gane ba sai an yi bayani sannan a gane to kamar haka kore larabcin kore shawai ke da na sauran larabawa to da aka aka ce a ɗora mutane akan ainihin larabci lahajar kore shawa da aka ake karanta qur'ani da shi haka abin da kake iya samu sai dai aljam wal ifrad shine wannan bambancin wanda za su kawo shi jami'i wanda su kawo shi mafaradi amma a wajen rubutun an maka rubutu da zaka iya karanta da jami'i da yanda zaka iya karanta da abin nan ko a kawo shi da dugo ko ba dugo amma an maka rubutu da zaka iya dugon ka ko inda zaka iya cire dugon ka wasu su yi su da sinun wani su yi da fadun basfa bamfa duk an maka inda zaka iya ganewa saboda me saboda lahaja din guda ɗaya ce to sai ce ai kuma shi a littattafan ba akwai wannan bayani kenan ya zo da Qur'ani ba cikakke bane a'a mu da wannan bayanin a littattafan mu amma da ya nuna qur'ani ba cikakke bane bal qur'ani cikakke ne tam Allah ya sa kun gane ya cika ayoyinsa su ne ayoyin inda zaka gane wannan akwai ayoyi guda biyu da ainihin aka neme su aka rasa su a cikin alkurani bayan aka ba hada su daga baya aka same su a wajen wani sahabi sunansa ya kwanta mu su ne ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum nan a wajen al da bin shu'ba ya aka same su a wajen al da bin da ya kawo shi mutum shugaban kwamitin tattara alkur'ani dama shi ne ike da ya samu waɗannan ayoyin ba to amma kuma ba a saka aya sai an ka in ka zo ka ce ga aya kaza sai ka kawo shaida kuma a dukuji sannan a saka an fahimta wasu shidu shahidai ne min Rijaliku sai ka kawo wani shaida wanda zai ce wata abu ƙur'ani ne to sannan a saka to gashi ga mugira da ya kawo sai aka saka waɗannan ayoyi guda biyu sai Qur'ani ya cika tum da aka Qur'ani kyan littafi babu ragi a cikin sa babu ƙari duk abin da yake cikin sa shine iya abin da Allah ya saukar bai saukar da wani abu wanda aka rage shi ba saka shi a cikin sa to duk dan shi bai yarda da wannan maganar in ba ka samu wanda ya yarda da wannan to ɗayan biyu ne ko yi maka abin da suke tsarci kiyya wanda suka ce huwa dini wa dinu abai shine addini na addinin iyaye na inji su ma'anar kiyya addinin shi'a shine ma'anar munafunci a musulunci izharu khilaf ma a bayyana sabanin abin da aka koyi da aka dan shi'a in kaga yana karanta qur'ani wannan na hadinka shi a wajensa daidai yake da karanta magana jani ko kuma yanka jama'a to duk dan shi'an da ba haka yake ba ka ce ƙarya yake shi ba dan shi'a ba ko kuma bai san shi'ar ba kawai abin da ya sani wannan abin da suke na yaudara a samu maka sana'a a hada ka da aiki wahala kana tura baro kana tura kura kana tuka keke kana sai da fan yogurt kana kai return kana kai 5% kuma kai kana ga yanke mai ka an samar maka sana'a eh an taimake ka samu maka sana'a amma kuma an tsora ka kan mugunyar turba wadda ranar lahira ba za ka ba za ka gode ka mutu a kanta ba ko mun fahimta jama'a to da haka wannan shine shi abu abin nan abu umama yake cewa i karanta wannan ayar fa yattabi'una ma ba min waqti al-fitnati wa ibtiga ta'wil so jama'a wannan ba ga komai a wannan aya ba kuma ga lokaci ya riga ya yi ina gada haka lalle mu kwana nan abin da mun faɗa ya zama ya ya ba mu lada inda muke furi Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu yin aiki na ne santa kuma ya ba mu yin ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim hadi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله